Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalal fm niya da kuma tashar muta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai za a iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana mana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar 14 ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an ba wasu jami'an ba da kariya da ake kira civil defense wani horo na musamman don magance matsalar tsaro a jihar Adamawa. Mai haka kuma a jamhuriyar Nijar za ku ji cewa masu fafatika sun gudanar da wani taro a birnin Yamai don bayyana a kan takardar kudaden sefa. bayan nan ibrahim garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa daga ƙarshe kuma muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin na sai a gyara zama domin ajiyar da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akwatin gawar tsohon shugaban Zimbabwe da aka nannaɗe da tutar ƙasar ta isa birnin Harare. Iyalai sanye da baƙaƙen kaya kuma suna biye sun sadda kawunansa ƙasa. Haka kuma wasu manyan mutane sanye da kwat su ma suka bi a baya. Jami'an sojoji kuma sun ƙame tare da nuna ban girma. duk dai abin da ake sa ran gani ko a yi a taron makokin mutumin da ake aka jinjinawa a matsayin gwarzuwa afirka an yi shi a yau asabar don taron bankwana na ƙarshe ga shugaba robert mugabe amma abu ɗaya da babu a wurin taron shine dandazon jama'a filin wasannin ƙasa da ke birnin harare mai ɗaukar mutane dubu sittin kusan kashi ɗaya cikin ukun shi ne ya cika idan aka kwatanta da wasu taruka da aka yi a baya kamar bikin rantsar da mutumin da ya yi amfani da ƙarfin soja ya tilasta wa mugabe yin murabus shekaru biyu da suka gabata inda wurin ya cika makil da mutane wannan karan jama'a da yawa ba su fito ba A makon da ya gabata ne mu gabe shugaban kasar Zimbabwe na farko bayan samun 'yancin kan kasar ya rasu yana da shekaru 95 da haihuwa bayan ya yi shugabanci na tsawon shekaru 37. Wasu shugabannin Afirka na yanzu da na baya sun samu halartar taron amma babu ko ɗaya daga wajen nahiyar Afirka. To ko ina sauran jama'a suke a Zimbabwe yau Asabar da rana? Yawancinsu suna can kan dogon layin sayan man fetur ɗaya daga cikin sakamakon taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da wasu da yawa ke ɗora laifin akan marigayen shugaban. Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗi cewa an kashe ɗan wanda ya ƙirƙiro ƙungiyar Alƙa'ida wato Osama bin Laden a wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da Amurka ta kai a wani yanki da ke tsakanin Afghanistan da Pakistan. A wata sanarwa fadar shugaban ta ce kisan Hamza bin Laden ba kawai ya raba kungiyar Alka'ida da muhimmin shugaba ba ne da kuma alakar da yake da ita da mahaifansa kuma ya gurgunta wasu muhimman ayyukan kungiyar. Fadar ta White House ta bayyana ɗan na Bin Laden a matsayin jigo a ƙungiyar alka'ida wanda ke da alhakin yin shirye-shirye da kuma hulɗa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da yawa. A 'yan watannin da suka gabata, wasu kafofin yada labarai sun ba da rahoton kisan Hamza bin Laden kusan shekaru biyu da suka wuce, amma gwamnatin shugaba Trump bata tabbatar da kisan ba sai a yau Asabar. Ana kyautata zaton Hamza bin Laden na da kimanin shekaru talatin da wani abu a lokacin da aka kashe shi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu jiragen sama marasa matuki da 'yan tawayen Hufi a Yemen suka harba sun kai hari a masana'antar sarrafa mai mafi girma ta duniya da ke kasar Saudiya da kuma wani babban fili shi ma na sarrafa mai a yau Asabar abinda ya haddasa wuta a wani wuri. har ya zuwa 'yan sa'o'i daga baya babu wanda ya san ko wani ya jakkata a masana'antun sarrafa man abqaiq da kuma wurin sarrafa man kurais ko a'a ko kuma yadda wato yadda harin zai shafi harkokin sarrafa man tauraron dan adam ya nuna hayaki na tashi sakamakon wutar a wuraren da lamarin ya aiku Wannan harin da 'yan huthi da ke samun goyon bayan Iran suka kai na nuna adawa da haɗakar dakarun ƙasashen da Saudiya ke jagoranta. Yana zuwa ne 'yan makonni bayan makamantan waɗannan hare-haren na jiragen sama marasa matuƙi akan masana'antar man ƙasar sai dai cikin hare-haren na baya babu wanda ya janyo irin barazanar yau. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a daidai lokacin da ake neman a daidai lokacin da ake neman uh, magance matsalar tashe-tashe hankula na makiyaya da manoma a Najeriya, rundunar tsaro da ba da kariya ga jami'a ta jama'a ta civil defense nscdc ta kaddamar da dakarun aiki da cikawa da ake kira agro rangers da turanci domin kai dauki ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Dakarun aiki da cikawa kenan wato agro rangers na rundunar tsaron farin ta civil defense da aka kaddamar da ko kawo ƙarshen tashe-tashen hankula na rikicin makiya da manoma da kuma tsananin na da jama'a yayin da kaddamar da wannan dakaru a jihar adamawa da ita ma ke fama da rikicin makiya da manoma da magarkwa da jama'a komanda rundunar tsaro na civil defense a jihar nuruddin abdullahi ya ce waɗannan zaratan jami'an sun ko samu horo na musamman na yin kundin bala kuma a shirye ma suke wajen magance matsalar tsaro na mukiya da manoma da ma ayyukan garkuwa da jama'a. Nigeria Security and Civil Defense Co. so as to be an intermediary in order to overcome the problems of farmers and herdsmen. A jawabinsa, gwamnan jihar adama amadu tiri wanda babban sakataren harkokin tsaro na gidan gwamnatin jihar amadu baje wakilce shi ya ce gwamnatin jihar a shirye take take baiwa hukumomin tsaro haɗin kai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu kamar yadda yanzu ta samar da motocin operation farauta da za a raba hukumomin tsaro da kuma 'yan sa kai government is fully aware and government is ever ready to assist in whatever way possible and not only them but all the security agencies in the state And of course, government has also put in place all the necessary logistic support to assist the security agencies in the state. Su ma dai shugabannin makiya da manoma da ma sauran masu rada tsaki sun kotufa albarkacin bakin sojin kaddamar da wannan zaratan jami'an. Mai girma lamidon jihar Adamawa, Dr. Muhammadu balkin ali Mustapha ba dare ba rana yana fada. Yana so a samu zaman lafiya kaga duk abubuwa sai lokaci ya yi kamin a samu daidaituwa. kowa da ya sani abin da yake kawo fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya shine reshin ruwa da reshin ciyawa muddin akwai ciyawa da ruwa wannan fadace-fadace ba zai tashi ba suleiman baba da ke zama kakake runar tsaron farin kati civil defense a jihar ya koyi min kayan haske game da ayyukan waɗannan jami'an da aka wannan sashi ne na musamman da ake kira agro rangers wanda suka samu horo na musamman a ƙarƙashin hukumar soji za su ba da fifiko ne akan kare albarkatun noma da muke da su a ƙasan nan kama daga dabbobi makiyaya manoma da albarkatun noman su da kuma yaƙi da masu sace mutane da suke cikin dazuzzuka wannan shine za su sa kai a gaba sun samu horo na musamman banda dabaru na yaƙi akwai taswira da aka koya musu na kowace jiha an ba su horo yadda za su uh, tinkari a uh, sace-sacen jama'a da muke da su a cikin da muke fama da su a cikin ƙasar nan da aka idan ka duba alƙiblar gaba ɗaya an ƙara inganta tsaron inda za a yi amfani da sarakuna da makiyaya da manoma gaba daya domin a tabbatar da cewa kowa ya samu kariyar da yake bukata. Koma da menene dai fatan talaka ko shine Allah sa kwalliya take biyan kudin sabulu ko jama'a sa samun su yi bacci. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma ke taro a yau Asabar ƙarƙashin inuwar kungiyar ECOWAS a birnin Wagadugu, masu fafatuka sun gudanar da gangami a birnin Yamai da nufin ƙara jaddada ƙin jinin takardar kudaden sefa, wacce ake kallo a matsayin wata hanyar da Faransa ke amfani da ita don ci gaba da mulkin mallaka a nahiyar Afirka. Ga sulemu Muni Barma da ƙarin bayani. La france africaine, l'impérialisme, les dirigeants dirigés, dubban mazauna birnin yamai ne suka halara a dandalin place de la concertation a wannan asabar inda suka gudanar da gangamin nuna kyama ga kudaden takardar sefa wacce ake yi wa kallon wata hanyar da kasar faransa ke amfani da ita a fakaice don ci gaba da yi wa kasashen afirka mulkin mallaka kungiyar urgence panafricanist relation niger ce ta shirya wannan gangami da nufin tayar da matasa daga barci les dernières déclarations d'emmanuel macron du président ouattara et de Macky Sall sur le rapport de la future monnaie éco et la France. Dan majalisa Abdurrahman Umaru na cewa bayanan Emmanuel Macron da Alassane watara da Macky Sall na baya-bayan nan na kwatanta yunkurin shigar da Najeriya da Ghana a sahun kasashen da ke amfani da kudaden sefa a maimakon a yi watsi da wannan takarda kwata-kwata. saboda haka ya zama wajibi mu tashi tsaye don murkushe wannan kumbiya-kumbiya. Ce comportement de ces sous-préfets français est pour nous une déclaration de guerre à sa jeunesse. Wannan gangami na gudana ne a wani lokacin da shugabannin kasashen Afirka ta yamma ke taro a birnin Wagadugun kasar Burkina Faso. Saboda haka shugaban kungiyar MPCR Nuhu Arzika ke jan hankulan shugabannin wannan yanki. Abinda shugaba Muhammadu sow ya kwatanta na cewa niyya ce ake da nauyin kuɗi mingantattu mai suna namu masu mallakar namu muna sa abu yanzu haka nan ba zaman to ba magana ba ce na yaudara dan saboda mutane sun ce basa son sai ba a ce a sake suna a ci gaba da yadda ake yi kuma bayan tattalin arzikin da kasashen afirka renon faransa ke fama da shi wani abu ne da ake alakantawa da kudaden sefa in ji abdu shehu musa ɗalibi a jami'ar Abdulmumuni. Kuɗi ba hakuran shi zaka mana kuɗi. Ya za a ce mu cika ba. Inda yau kuɗi a ce yau mai ake yin su ana ce hayyo ba a biya salar ba. In kuka ɗauka Abdulmumuni hayyo zaman da ake ba a biya salar na mushani ba. Abinda inci inda nan na muke buga ko Abuja na ka buga ba mu zuwa mota ta ta ɗauko a barma mutane ya za a yi mu shiga cikin matsala. Ba zai taɓa yiwu a samu matsala ba 'yan Afirka ta yi mu kanta kuɗi. Za mu ci gaba da kokowa sai dai wannan abu ya kama mana rayuwar mu. 'Yan siyasar da suka karɓi gayyatar ta ƙungiyoyin fafutuka na cewa akwai buƙatar sake duba zuwa dokokin da aka kirkiro sefa a su domin kauce wa sake fadawa tarkon 'yan mulkin mallaka jibril ba'are na daga cikin masu irin wannan tunani Dukkan silva ce ita ce matsala wadda ba ta bunƙasa arziki a yi aiki da kuɗin da za su umfani cikin ƙasa a ɗauki ƙudurori wa'anda za su bunƙasa arzikin ƙasa. dakarun sojan da wasu kasashen yammaci suka girke a kasashen afirka na daga cikin abubuwan da kungiyar irshen panafricanist ta nuna rashin amincewa da su a yayin wannan gangami da ya gudana lokaci guda da waɗanda aka shirya a kasashen afirka renon faransa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaishe da Suleiman Mini Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Kotun karar zabe ta tabbatar shugaba Buhari nasara da ture hujjojin 'yan adawa. Surely we appeal the decision. is a lot wrong with the the judgment. Nan lauyan PDP ne Mike Ezekome ke cewa ba makawa za su ɗaukaka ƙara wai kamar da ƙasa in ji mai ciwon ido. Ba buƙatar ɗaukaka ƙara in ji gwamna ba gudu. Kuma muna kira ga su ma waɗanda suka kai shi ƙara su kalli abin da 'yan Najeriya suke cewa. Mun zaɓi shugaba wanda duniya ke ganin darajar shi. wakilin shugaba buhari wato nuhu ribado ya ce an yi hukunci mai adalci an je kotu an kai mu kara kuma mun ansa allah ya bamu nasara ba karami abu bane ina ji wannan hukuncin da aka yi na yau dinnan ba a taba yin sa ba a kasar nan awa wajen takwas ko tara muna cikin kotu ƙungiyar kwadago ta tuc ta zauna da shugaba buhari yana mata alkawarin yaƙi da talauci da fara awaitar da mafi karancin albashi naira dubu talatin nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin ku su ne Sheikh Dr. Halil Aliyu na ƙungiyar jama'atu Nasirar Islam da kuma Fasto Musa Muhammad da ke Kaduna. Ga Sheikh Halil Aliyu. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah maɗauke sarki ya mana agaji ya taimake mu. sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai daga can gaske kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makwautakanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya 'yan makaranta 'ya'ya dangi da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallan asama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amince da barin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake ne gayar muhimmanci dole mu yi hakuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura su ci gaba a mu ta najeriya ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa sai mun ba wa zaman lafiya dama su ba ga shugabanni muna kiransu su ji tsoron allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu daukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shine su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah likita ya tsaya kuna da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa mai awo a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai ma sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to mura sai mu ci gaba muna matuƙar godiya gare ku Allah ya da mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi ma fasto muhammad ya ce wannan mulki duk da taimakawa mu ne buhari zai yi nasara idan ba taimakawa mu gaskiya ba zai yi nasara ba buhari dole ne ya sa ido dole idon shi ya bude ya ga irin shugabannin da yasa ya ji irin rahotannin da ake kawo a kansu wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai ka canza in bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai musu aiki ana neman abinci ana firmikeya ana zumunci da juna wasu 'yan arewa su je kudu 'yan kudu su yi arewa 'yan gabas su yi yamma 'yan yamma su yi gabas to ana nan a sulmuke da ma'aikatanmu da sojojinmu da dukkan ana nan a surmuke ana nan a caccakuɗi idan ba mu sa kyakkyawan lamiri a cikin zukatanmu ba kar ka ga kai soja an kai ka aiki kai daga arewa ne an doke ka an kai ka kasar ibo ka ga cewa wannan ai ba kabila ta bane bari in yi masu cin tashi to ubangiji yana ganin ka zai kakkaɓo jirginka daga can kudu ya dawo da kai arewa kuma ka samu hukunci daidai da kai haka kada kai dan kudu ka tashi ka zo kasar maiduguri a matsayin ka ma'aikaci a kana yin aiki a ƙasa najeriya ba a ƙabilar ka ba ba a ƙasar ka ba a ƙasar mu ga baki daya ol ko ina naka ya kamata shugabanni Polis ya san haka eh, sojoji su san haka da sauran securities duk inda suke najeriya ya kamata su san da wannan musamman zai kira da eh, shugabanni na prison wanda suke lura da wa'anda suka yi laifi da kuma tarin yawa wa'anda ba ma dalili suna nan kwakwance a ku ji tsoron ubangiji ku tausaya ma al'umman nan suna karkashin ku sai abin da kun so to babban abin da muke son ya kawo a zo a ga dan uwa yana cikin prison yan uwa su zo da taimakon da za su bashi sai ku an kuna ci kuna kaiwa gidajen ku kuna ba 'ya'yanku ba abin da ke zo ma prison ɗin Najeriya in bayan kuli-kuli. In ba kuli-kuli kasa ya kabba ina da tabbas ina zuwa prison na tabbatar da wannan kuli-kuli shi ne kawai za ka iya saye ko garin rogo ko garin rogo in ka sai mai kyau bai ka za ku kwashe ku kai gidajen ku to canji ake ku canza daga mugayen halaye shugabanni na prison ku sa ido daga ƙananan ku ga halayen da kuma ku gyara naku halaye manya domin ƙasar nan ta yi canji a ce prison ba ka da ikon ka je ka ba dan uwanka da yake a matsala ka ba shi wani abin da zai taimaki rayuwar shi a wurin sai a an shi sai ka sai kuli-kuli ka ba shi kuli-kuli ne shine dattin abincin da za a iya ba dan prison ya da ya kai in ka sai silifas ka ga dan fulfin yana taya ba silifas ka sai silifas ka ba shi sai ku an shi ku kai gidajen ku da matan ku da yayan ku kuna dore wanka da ba ku gane ba kuna cin ku ba a kwan a kashi yayan ku ne za a juye a sa security su ma a yi masu abun da ku kuka yi ma yayan wasu a kwana a tashi iyayen ku ne za su juye suna prison to don haka kalubale ne ga kowane security da muke da shi Najeriya haka police ku mantawa abubuwan da kuke yi haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku ƴaƴanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke ma yan uwanku haka soja ina kira gare ku da babban murya yan uwa duk da muke Najeriya a taru a yi ta adalci mu kaunaci juna mu sa kauna a zukatan eh, da karshe ina son in sake kira da janar janar yadda ubangiji ya taimake ka ya kuma sa kaunaka ko soyayyaka ya baka ta goma shi da farin jini da dukkan al'ummar Najeriya. Kudu da arewa gabas yamma musamman dole ka yi tsaya ka yi tsayin daka ka yi gaba da duk wanda ya kawo maka ishu na religion ishin addini wanda zai kawo miskila a cikin mulkinka dole ne ka sa ido kamar da hankalinka ga mutane wa'anda za su ɗoki ishu na addini su zo gare ka domin su lalata sai ka yi lura. Ba aikin da kake da yake a kanka babban aiki ne wanda yake baccin ka ma ya zama addu'a. Zaman ka a addu'a ko a ofis kake zama ka tabbatar kana karkashin Ubangiji, ka miƙa kanka ga Ubangiji. Ina gaya maka akwai makirai in ba tare da addu'a ba ina gaya maka akwai masu makirci za su yi maka zagon ƙasa su burma ka a cikin mulkinka amma ubangiji ba zai bari ba ka tashi tsaye da kai da iyalinka ku tsaya kuna a cikakke addu'a har lokacin da za ka gama mulkinka a cikin salama yadda za a ce an yi wani shugaba adali a najeriya daga 2015 zuwa lokaci kaza ga irin mulkin da ya na adalci wanda za a sashi a cikin tarihin wanda ba za a wannan addu'a mu da roƙonmu ga Ubangiji ya tabbatar maka da haka. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya wato nff tana nan tana duba yiwuwar dawowar salisu yusuf a aikinsa na mataimakin kocin babbar kungiyar kwallon kasar ta super eagles kuma mai horar da matasan 'yan wasan kasar 'yan kasa da shekaru 23 bayan karewar dakatarwar da aka yi masa an yanke wa yusuf mai shekaru 57 hukuncin dakatarwa daga harkar kwallon kafa na tsawon shekara daya aka kuma ci shi tarar kuɗi ta dala amurka dubu biyar a watan satumban bara bayan da aka kama shi a wani hoton bidiyo yana karɓar rashawar kuɗaɗe ga wasu da suka yi shigar burtu a zaman jami'an 'yan wasa hukumar ta nff ta tabbatar da karewar wa'adin dakatarwar da aka yi wa yusuf kuma kwamitin ta nazartarwa na nan yana tunanin makomarsa a hukumar a wani labarin kuma ciki ya ɗori ruwa a hukumar kwallon najeriya ta nff bayan da hukumar yaƙi da ayyukan cin hanci ta icpc ta najeriya ta rufe katafaren gidan shugaban hukumar a phoenix da ke birnin lagos hakanan kuma hukumar ta icpc ta rufe gidan mataimakin shugaba shehu dikko da ke abuja dukkansu sakamakon zargin almundanar kuɗaɗe duk da yake icpc din bata bayyana takamaiman dalilin ɗaukar matakin ba to amma ta wallafa hotunan gidajen a shafinta na twitter inda ta bayyana su da cewa suna ƙarƙashin bincikenta a kasar kamaru dan tsohon shahararren dan wasan kasar samuel eto wato etine eto da ya taka turbar gadon mahaifinsa a daidai sa'ad da kasar ta kamaru ta kira shi a rukunin farko na 'yan wasan da za su wakilce ta a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 da za a fafata a kasar brazil Etine mai shekaru goma sha bakwai yana da damar bugawa kasar Spain wasa domin kuwa a can ne aka haife shi to amma yanzu ana sa ran zai bugawa kasar mahaifinsa wasa duk da yake baya cikin 'yan wasan kasar ta kamaru da suka lashe kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru sha bakwai to amma yanzu haka shine kaftin din matasan kungiyar Maruka ta kasar Spain daya daga cikin kungiyoyin da mahaifinsa ya taka leda a Ingila kuma zakarun gasar Premier wato Manchester City ta sha kashi karon farko a wannan kakar wasannin bayan da takwararta norwich city ta doke ta da ci uku da biyu a wasan premier da suka fafata a yau norwich din ce ta soma zura kwallo a minti na 18 na wasan ta kuma kara zura ta biyu a minti na 28 to amma kuma city din ta farke ci daya ana dab da tafiya hutun rabin lokaci norwich ta zura kwallonta na uku a minti na 50 a cikin rabin lokacin wasan na biyu inda city din kuma ta zura kwallonta na biyu ana dab da karkare wasan wannan dai ya kai karshen tsawon wasanni wasanni goma sha takwas da siti din ta buga ba tare da an doke ta ba tun daga kakar wasanni da ta gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. takaice akwatin gawar tsohon shugaban zimbabwe da aka nannaɗe da tutar ƙasar ta isa birnin harare iyalai sanye da baƙaƙen kaya suna biye sun sadda su ƙasa haka kuma wasu manyan mutane sanye da kwat su ma suka ba a baya jami'an sojoji kuma sun kame tare da nuna ban girma duk dai abin da ake sa ran gani ko yi a taron makokin mutumin da aka jinjinawa a matsayin gwarzo a nahiyar afirka an yi shi a yau asabar don taron bankwana na ƙarshe ga shugaban robert mugabe amma abu ɗaya da babu a wurin taron shine dandazon jama'a Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗi cewa an kashe ɗan wanda ya ƙirƙiro ƙungiyar Alƙa'ida wato Osama bin Laden a wani farmaki na yaƙi da ta'addanci da Amurka ta kai a wani yanki da ke tsakanin Afghanistan da Pakistan. A wata sanarwa fadar shugaban ta ce kisan Hamza bin Laden ba kawai ya raba ƙungiyar Alƙa'ida da muhimmin shugaba ba ne da kuma alaƙar da yake da ita da mahaifinsa amma ya gurgunta wasu muhimman ayyukan ƙungiyar. Wasu jiragen sama marasa matuki da 'yan tawayen hufi a Yemen suka harba sun kai hari a masana'antar sarrafa mai mafi girma ta duniya da ke kasar Saudiya da kuma wani babban fili shi ma da sarrafa mai a yau Asabar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai hailu haili da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau kate holmes ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc